amanar amanar so amanar so Salamu alaikum. Alhaji Ali ne? na'am ni ne don allah muna neman taimako ne don girman allah ka taimaka mana ina da marayu kuma ba su da lafiya yi min da yaren da zan gane baiwar allah kuna goyon ta ba wallahi ba nan da kuma abin da ya bani mamaki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 hakan ya sake faruwa me yasa kika sake dawa ban kin san ba kiran ki nazo ba na san irin gurin alkhairi kake zuwa ba gurin shari ba hakan ne ya saka na kira ka ta wannan hanya kuma na san zaka zo amma kina bani babaki bai kamata ki dinga gina rayuwarki akan karya ba ƙarya ta wani bangare ya halatta ina son wata magana nake son mu tattauna ni da kai mai matuƙar muhimmanci kuma idan na kira ka a waya kafin na gama magana ta kake yanke min waya idan na je ofis ɗinka baka bani dama zauna in tattauna da kai hakan ne yasa na yi amfani da wannan damar domin gayyatar ka ka zo na faɗa abin da ke raina na san baka sani ba cewa amina ta koma gidan mijinta samu hanyar da za mu yi arziki shi ya sa ma kaf babu wanda na yadda da shi mai harkan nan ne da shi sai da kai idan ka ja bakinka ka yi shuru mu samu arziki har idan kuma ka tsaya ka buɗe zancen nan wani ji to gabaki ɗayan mu mun rasa ta ɓare mana gabaki ɗaya da kani har kai ɗin ta kwaɓe mana <laughs> <coughs> haba oga <coughs> kai fa ka sani fa yanda muke da kai shi fa ciki ba an yi shi wai dan ya ci abinci kawai ya zauna ba har da ɓoye sirri ga fa yanda muke fa sai dai mu bi wannan inuwan mu bi wannan inuwan muna cikin ƙari ai kada ka damu yanda ka faɗa min haka za mu tono mu binne ka haba uga ni wallahi hakka ɓata min rema a tunanin akwai abin da za mu yi da kai in je in faɗa wani ai ka kwantar da hankalinka wannan maganar da ka nise kai in dukiya ta samu miwar shagale walle <laughs> sabida ka bakin ka kanin kafarka ka ja bakin ka ka yi gum za mu samu dukiya mai yawa za mu fantama yadda ranmu yake so Allah oga kwarai da gaske yanzu abin da nake so da kai eh. za ka samo mana layi wanda za mu kulla wannan harka da shi a ci gaba da business baka da matsala sai oga ni ce na dace da rayuwarka yanzu ba ita ba ina son kai bincike a kaina domin ka tabbatar da haka na san za ka samu duk abin da kake so ga macen da kake son kai rayuwa da ita a gare ni ina son kai bincike hajara abin da nake so fahimtar da ke shi ne na jima da fahimta na kuma sani ke a bar soci a zahiri ga dukkanin namiji ba wai ni kawai ba amma ba ban san baɗinin ki ba Baɗi na ma na san yana da kyau duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce shi ne ba shi bane amma ni dai na san ni mutum ya kirkici ka bincika haka shi ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka Hello Alhaji Ali na ni kana son sanin na zaidi yake me kuma faru muddin kuma ka saba mana dokokinmu to za ka iya rasa shi domin ko za a yi bashi don Allah kar ku cutar da ɗan uwana don Allah kar ku cutar da shi in kana son shi sai ka bi dokanmu yadda ya kamata kaga kuskura ka saba mana Ko ko ne zan iya ba ku in dai dan uwana zai samu kubuta dan Allah ku taimaka min za mu gaya maka inda za ka kai mana kuɗi ku faɗi ko me kuke so ai zan iya yi zan iya yi dan Allah ku taimaka min yawa shine kawai magana bari in kana son sa kawai ka bi dokan mu ka zauna lafiya yawwa Halallahi wannan. Hello? kayan timina! Wallahi ba ka da dama. Ai, ko ni da muke tare da kai ko da yaushe na ji muryan nan ba zan gane kai ba ne ba ballanta na shi ku. Ai, ya san ne farin sani ba ƙaramin sani ya min ba. Idan na kuskura hannu yadda zai gane ni to ga baki ɗaya kwaɓan mu ta yi ruwa. gaskiya haka ne kai yanzu abin da nake so da kai eh. da kuma na dai layi. ɗayan ko kai mutum kai kai <laughs> me yake faruwa ne <laughs> menene yake faru kar ka tafi ka barin cikin zulumi ka tsaya ka gaya min me yake damun ka Assalamu alaikum umma. Hello baban. An kira ka a waya kuwa? Eh an kira ni. Kaga. Kakka wani da hankalinka. Babu dalilin da zaka tashi hankalinka akan wannan abu. Umma, amma me yasa kika fahimci abin a haka? Saboda na fi kowa sanin halin Zaidu. Ba abin da yaron nan ba zai aikata ba saboda son zuciyarsa. umma ki bani dama na yi abin da ya kamata tukunna da kar samu cutuwa saboda haka ban ga dalilin da zaka damu kanka ba da Allah ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da harkokinka na yau da kullum kamar yadda ka saba haka ne ka kwantar da hankalinka kai yadda na ce maka shikenan zan yi yadda kika ce insha Allah to shikenan Allah ya kyauta Allah ya ƙara sutura Allah ya albarka a kawai kan me zan tada hankali na saboda zaidu yaro baya ji daga wannan in ya bullo da wannan abu sai ya ƙara bullo da wannan ba san sa ne ba ne ba amma dai na san halinsa ba abin da ba zai aikata ba na rashin kirki inna da me yake faruwa me yake faruwa ka gaya min ko menene ina da tabbacin cewa zan taimake ka Hajara ta ina zaki taimako na ta kowane bangare don na tabbatar maka da gaske soyayya ta. Harshe ke fitar zance. Ka tara biyu. Ina cikin wani hali. Na shiga damuwa da tashin hankali. Na san ta yana zan bullo wannan al'amarin. Shi yasa na ce ka gaya min ko ne? Zan taimake ka kuma ina son na nuna maka tsantsar soyayya da nake maka. Ciye so halitta ce, tamkar amana ce. wanda ya yo kadar ya damke amana shi ya yo dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙi ba amanar so amanar so amanar so amanar so Umma lafiya tun jiya har yanzu ban ga kin canja yanayi ba kwata-kwata. Lafiya lau baba. mata yaya haka zai zama lafiya na ga ko kaya biki canja ba komai biki ba umma gaki a nan kina ta kaiwa kina komowa da Allah ki gaya min da wani lafiya no baba na amma ba ba komai ba wato al'amarin yaron nan ne zaidu yake damuna ka duba ka ga yadda addu'ar mahaifa take tasiri akan 'ya'yansu. Astagfirullah, astagfirullah. duba ka ga irin addu'ar da nake akan yaran nan amma yadda ka san an shuka dusa hmm, al'amarin zaidu kamar wacce nake yaushe nake zuba ruwa a bayan ƙwarya yi ake yi ake amma al'amarin yaran nan baya mm, mm, mm, baya kullum sai dai gaba yake ƙara yi kuma dan Allah ki hakuri ki ƙara akan wanda ke a baya na san ki da juriya wannan abin mun dade a cikin sa kuma Allah subhanahu wataala yana cewa inna ma'al usri yusra dukkanin zanani na tare da sauki ina ji a raina cewa idan ganga ta cika zaki fashewa za ta yi da alama al'amura sun kusa zuwa ƙarshe kuma umma kiki ke gaya mana tun kafin a gaya mana a makaranta idan Allah yana son addu'ar da kake sai a jinkirta maka sai a daɗe ba biya maka ba wataƙila kin iya addu'a ne umma shi yasa har yanzu ba a gama biya ba amma na duka da ya dame ki wata rana sai labari insha Allah zai dawo da ke gaba kuma ina tsarin haka ka san mutum garaje ne da shi Allah ba barin bawansa haka dole ko ta yaya ne sai an dan jarrabe shi ta wani bangaren ka duba ka ga dai irin sutura da rufin asiri da ake tattara da shi amma Allah da ikonsa sai jarrabe ta bangaren zaidu ba komai haka zama a gurin da yadda Allah ya ji mu wata rana sai labari wata komai zai wuce bi izinin Allah haka ne jarrabawa ce Allah ba mu ikon cinye wannan jarrabawa kuma baba kai haƙuri ka ga ina damuwa akan Zaidu ni ba saboda komai nake samun damuwan nan ba saboda kai ne saboda yadda kake kokarin nan kake ka kake koma ya kamata a ce kanku ya zo daidai da kai da ɗan uwanka an ka taro nan ya taro nan ku haɗu ku zauna abubuwa in sun taso ku tattauna irin na ɗan uwa da ɗan uwa to shi kansa yana dawa taro shi ake yana fam bultsewa komai da lokacin sa ni kake damu in dai dan can ne na riga na saba ina iya kokari na na ga dai cewa al'amura sun daidaito ba na sanin me yake faruwa idan zai da daidai sai ga kuma na bin ya zo ya faru na san dai wannan duka baya wace tasiri na abokan ne wata rana insha Allah sai gane kuma ne mu yi haƙuri mu ci gaba da daurewa dan Allah dai kafin da tara kinkin samu to na gode assalamu alaikum sai na da bayan nan na kuma samun kaina a cikin soyayya domin yanzu ma haka a cikin ta nake sai dai kawai ina fuskantar barazana me yasa ha baya eh, ai ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka ba na tunanin akwai wata mace da za ka ji kana son ta ita ta ji ba ta son ka ba ba wannan macen me tabbatar miki da cewa idan na kai kuka na za a share min hawayena a duk inda na je sosai ma kuwa kai ma ka san da haka ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka zaɓa hakan ya sama na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su. to amma banda rigima irin take amina wani lokacin ma ya kake kika san irin kala shayin da nake so. ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayin mu sha ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma na biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba ciki sabo. Allah bai. Gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne na fi son na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. Allah ina son ka kyautata mun zato. Ka cire wasu wasi a ranka. Duk abin da ka ga nayi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a koda yaushe, ya kamata na yi maka abin da ya fi haka. ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mu a baka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa Karima lafiya ina je ka tashi ba haula wallahi kara ka tashi daga nan gon karati A annan ɗakin za mu kwana da kai gidan masoya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 alhajin ma wallahi a tafin hannu na yi ajiya a makawiya ce wani rashin hankali ne wannan ya kamata ai magoyi muna san ma an yi text din ai result din da iri ɗaya zai baya to a dama an yi haka ne da an raina miki hankali ai irin wannan abin ya kamata a ce ka gaya min ne kafin kai to wannan shine dalilin da yasa ka ji wannan tafiyar dole sai an shirya mata Sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no taking for the back of. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Waye suriki. Ka tsallako ka tsallako sabara ka zo ka ci kuɗi. wobi. Kada kan mana na hauka. Tun lokacin da ana gaya mun bana iya cin abincin cika ciki. waye surki ai ni hajjaji sai na gama wallahi kin fi kin fiye da yadda nake ganin ki a da ku ce masoya ai na matsala take mun gaje irin wannan mai gizo film production brought you the blockbuster web series 2021 year waye suruki producer Sadia Uwar Soro and executive producer Musa Idris Gana script writer Isiaku Magic assistant director Jisar Dauna story and directed by Kamal H Mai Katifa waye suruki ai idan ka wuce ka da ko ba sai a je a yi bincike a kansa amma ka yi cin surki ai ba su fiyata ba da duba tukuna kai Hmm. duba ki gani kinga ni dai karfa mun a ce a ai kinga daya biyu uku You will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?